wannan damar za a wa yanzu tsakanin alasan garkon bagon 'yan sanda daga bangaren jamus da autan na aisha daga bangaren gurma da shine wanda za mu kawo muku yanzu a wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 ga alasan nan garkon bagon 'yan sanda yana ɗaɗa zare ga alasan nan yana ɗaɗa zare inda zai fafata dambanar dubu ɗari da autan na aisha alasa garkon bagon 'yan sanda kenan shi ne yake nada zare wannan damba na naira dubu ɗari ne wanda zai fafata da shi da autan na aisha a wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 gashi nan muna kawo muku inda yake nada zaransa a wannan rana alasan garkon bagon 'yan sanda kenan to gashi nan autan na aisha kenan shine da wutan na aisha kenan wanda zai fafata damba da alasan garkon bagon 'yan sanda a wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 alasan shi ne zai fafata wannan dambe da autan na aisha a damba na naira dubu ɗari autan na aisha yana naɗa zare inda yanzu yanzu muka kawo muku dambe wato na nazarin alasan garkon bago 'yan sanda gashi nan hautar na aisha garkuwar da haɗar ɗan safra na yi maka baka ce komi ba a masaka gidan nan mai garin garin sarki bai sallah to sai wani babban biki da ya karbe uku ba abin da ya kai cikin wannan garaba gaba da yamma kudu arewa ana gayyatar mutane na arziki wannan bikin da za a yi na kauraye a can birnin garin mataka anas sai Allah ya kai mu lokaci sama zawa hala Allah baro tsakanin alasan garkuwan bahagon 'yan sanda daga bangaren jamus da autan na isha daga bangaren gurmada za a taka yanzu yanzu don bana naira dubu ɗari tsakanin alhassan garkuwan bahagon 'yan sanda masoya alhassan Autan na Aisha ya gaida masoya. Dan bane na naira dubu ɗari a wannan rana ta Ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024. Masoyanmu da suke tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar wato ga damban na an taka. Ga damban na an taka. Ga damban na an taka. Alasa. Alasa. Alasan. alasan alasan alasan alasan alasan Laban bagon 'yan sanda. Alasan. alasa alasa sabo ba ne ya saka ta Aisha alasa ya ce ya ne ke ne alasa alasa sabo ba ne ya saka ta Aisha alasa alasa alasa alasa sabo ba ne ya alasa damba ta yi zafi damba ta yi zafi yai alasa autan na aisha alasa لا حول ولا قوة إلا بالله ألا تشهد بعد يا سلام أتنا عيشة ألا تشهد بعد يا سلام أتنا عيشة ألا تشهد بعد يا سلام buge shi shi ma wallahi shi ma ya buge shi wallahi ya buge shi ya buge autan Aisha ya buge autan Aisha wallahi ya buge autan Aisha shi ma wallahi ya buge Alasan ya buge autan Aisha shi ma yanzu yanzu Alasan fa ya sake buge autan Aisha yanzu yanzu a wannan dambe Alasan ya sake buge autan Aisha yanzu yanzu a damben naira dubu ɗari Alasan ya sake bugi a wutan Aisha yanzu yanzu a wannan dambe Alasan ya sake bugi a wutan Aisha yanzu yanzu a wannan dambe da kuke kallo a wannan rana ta Ladi wanda ya daidai da wato sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu Alasa garkon bagon 'yan sanda shi ne ya sake buge a wutan Aisha ga 'yan kallo nan suna celebration suna murna wato 'yan kallo da suke celebration suna murna a yayin da Allah ya sake bugi a na aisha a wannan dambe a wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 alasa garkon bago 'yan sanda alasa garkon bago 'yan sanda ya sake buge autan na aisha a wannan dambe dambe na naira dubu ɗari da wuke kallo alhassan fa ya zama abin da ya zama a cikin wannan gurma da wallahi alhassan fa ya sake zama abin da ya zama alasan garkon ba agwai insa ya sake sumar da autar na aisha a wannan lokaci alasan ga 'yan kallo na suna celebration suna murna 'yan kallo suna celebration alasan ya sake buge autar na aisha bayan ya buge bagon alkawo da wancan sati wannan ma ya sake buge autar na aisha yanzu yanzu ga shi na alasan garkuwan bagon 'yan sanda ne ya sake gugiya wutan na Aisha

fata yanzu a wannan ranar ta sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu da da ashirin da tsakanin dan aliyu dan shago daga bangaren jamus da ilele shagon garkuwar mai caji daga bangaren gurma daga bangaren kudu wannan rana ta ladi masoyanmu da suke wannan kasa tamu najeriya da masoyanmu da suke jamhuriyar nijar da masoyanmu da suke kasar libya da masoyanmu da suke kasar ghana da kuma chadi da burkina faso da cote d'ivoire da saudi arabia da kuma kasar amurka da kasar china duka mu ne muku fatan alkhairi muna tare da ku ɗari bisa ɗari domin ka muku wannan wasa na dambe domin ku kalla a lokacin da muka dora muna gaida ku wato kasar wato Benin Republic ma ba mu manta da ku ba muna tare da ku a wannan rana ta ladi muna kawo muku wannan damba kai tsaye a tashar mu ta YouTube mai suna Damban Mazaje TV a wannan rana ga damba na dan Aliyu dan Shago dan Aliyu dan Shago daga bangaren Jamus shine mai karfa mai gajeren wando na jeans ilele shagon garkon mai caji a ah, to ilele daga bangaren kudu dan ali dan shago daga bangaren ilele ya tsaye da dan ali ga dago nan ali dan shago ilele shagon garkuwar mai caji dan ali nan shago dan ali nan shago dan aliyu dan aliyu dan ali nan shago ya kwanta dan ali ya kwanta dan ali dan ali dan aliyu dan shago ilele shagon garkuwar mai caji dan banna da ali mugun hari bangaren kudu da bahagun 'yan sanda daga bangaren jamus wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 masu kallon mu wanda suke wannan kasa tarayyar mu ta najeriya da kuma masu kallon mu da suke jamhuriyar nijar da kuma kasar ghana da kasar kamaru da kuma wato kasar libya da burkina faso da venezuela da kuma kasar america da kasar ghana da kasar china duka muna tare da ku ga damban nan dai ga damban nan dai za a babata bago 'yan sanda alin ali bago 'yan sanda alin ali alin ali shine mai bakin wando daga bangaren kudu bago 'yan sanda shine mai wato wando ruwan ƙasa babu 'yan sanda alin ali alin ali alin ali babu 'yan sanda alin ali alin ali alin ali alin ali babu 'yan sanda wannan rana ta ladi 18 ga watan biyu shekara ta 2024 muke kawo muku wannan dambe kai tsaye a tashar mu ta youtube mai suna damban mazaje tv da yar autatta matatar gaskiya alin ali shi ne mai bakin wando bagon 'yan sanda shi ne mai wando ruwan kasa ga damban nan an dawo turmi na biyu alin ali daga bangaren kudu babu 'yan sanda daga bangaren jamus alin ali alin ali babu 'yan sanda alin ali babu yan sanda sanda